ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a uku ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da hudu wacce ta daidai da goma sha biyu ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana akan tafsirin ayata hamsin da hudu a cikin wannan sura wacce muna cikin tafsirin ta ne a gurguje aka ce mani lokaci yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal lazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin a al-mu'minina a'izzatin 'ala kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سيمكتي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم an samu mutane guda uku waɗanda suka bijire suka bayyanar da kafirci suka yi ikirarin annabta akwai musailimatul kazzab mun yi bayanin yadda Allah ya sa ƙarshen shi ya ƙare sannan dhul khimar al-aswadul ansi shi ma mun yi bayanin yadda Allah subhanahu ta'ala ya sa ya ƙare ta hanyar banza yana nan kuma a cikin wuta saboda ya yi ikirarin babban al'amari wanda yake ƙarya ne a cikin haƙƙinsa sannan mutum na uku shine tulaiha bin khuwailid amma shi wannan ya musulunta domin da aka tura masa zarata sai ya yi ta kansa bayan ya gudu sai Allah subhanahu Ta'ala ya shirye sa ya dawo kan musulunci kuma kamar yadda tarihi ya nuna ya mutu ya yi shahada kyakkyawan mutuwa sannan sai muka ce akwai mutane kabilu guda bakwai cikon uku wanda dama mun ce ƙabilu ne guda goma sha ɗaya bakwai zamanin abubakar ne siddiq radiyallahu an wanda a nan inda Allah yake cewa fasaufa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da wasu mutane Muhammad bin Ka'ab rahmatullahi alai yace shine Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu domin a lokacin cikin kabilun nan guda bakwai an rabu ko kabilun sun rabu gida guda biyu wasu daga ciki suka ce su sun bar musulunci sun kafirta ba za su yi islamin ba bi ma'ana kulliyan ba za su yi musuluncin ba wasu daga ciki suka ce to mu kuma dama wanda aka ce kun min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wanda muke daukan dukiya mu bashi zakka annabi kenan yayi mana addu'a yanzu bai nan a raye don haka babu wani mutum wanda kuma addu'arsa za ta zame garkuwa gare mu a don haka zakkan da muke badawa yanzu mun hana ba za mu bada ba aya kuma ta ce dama mushrikin فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون don haka sai aka zauna panel na sahabbai radiyallahu anhu abubakar ya ce to kun ga yadda al'amari ya juya kun ji tunanin mutane wasu sun ce ba za su yi musuluncin ba kamar yadda aya ta ce a can wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a yace ku bani shawara ya kuke za a yi ta yaya ya kamata mu kullo ma wannan al'amari wasu daga cikin sahabbai waɗanda yake su ne mafi yawa radiyallahu anhu suka ce ni abinda ko abinda muke gani mutanen nan a kira su idan sun ce ba za su yi musulunci ba a basu da mahaliccinsu abubakar na siddiq ya ce a'a ba zai yiwu ba idan dukkanin ku gaba ɗaya kun juya kun ce ba za ku zo ku tallafa mani a yaƙi mutanen nan ba wallazi ba'sa muhammadan bil haqqi nabiyyan na rantse da wanda ya aiko annabi da gaskiya la uqatilannahum hatta tanfari da salifati wallahi zan yaƙe su ko da fatar wuyata za ta rage ni kai sahabbai da suka ji wannan magana suka ce to ai ba abin da zamu yi don an ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum don haka abin da ka gani ya dace mu kuma muna bayan ka ba za mu saba maka ba aka je aka yaki mutanen nan aka kashe wanda za a kashe wanda kuma zai musulunta ya musulunta wanda kuma ya gudu sai ya gudu to zamanin Umar an Khattab radiyallahu an domin an samu extension yani tun daga zamanin annabi abin ya faɗo zamanin abubakar daga zamaninsa kuma aka samu extension abin har ya kai zuwa ga umar dan khattab radiyallahu an wani mutum daga cikin banu ghassan ana kiran shi jabala bunul aiham shi ma ya zo ya bayyanar da cewa shi ma annabi ne allah subhanahu wa ta'ala yana masa wahayi ya yi ridda shi kuma abin da ya sa ya yi ridda ba wani abu bane yana da sarauta sai ya zo ya zo hajji lokacin yana musulunci sai kan kuskure wani daga cikin talakawa sai ya taka masa gefen ainihin mihrabinsa da ya taka sai ya kaure shi da mari da ya kaure shi da mari wannan mutum sai ya ɗauki koke ya kai wurin Umar ɗan Khattabi radiyallahu an sai Umar ya ce to ina kake lallai lallai kitabullahi al-qisas al'amari shine wal juruha qisas idan kai mari a mare ka in kai muntsiri a muntsire ka abin sai ya zame masa da girma a matsayinsa na sarki babban mutum mai faɗa aji mai sawa a yi mai hanawa a hannu mai cewa ga yadda za a yi koda ko an ƙi dole a bitasa yanzu shine za a kaure da mari kuma Umar an Khattab radiyallahu an ce a bainan jama'a yadda ka mare shi a bainan jama'a zai mare ka sai ya ce to da Allah dan mani saurari kaɗan a dan bani zuwa gobe goben nan ba ta yi ba kawai shi kenan sai hau dabbansa sai ya gudu saboda shi a tunaninsa shi babba ne a ce a matsayinsa na sarki talaka ya kashe shi da mari wannan ba abu bane mai yiwuwa sai ya tafi kawai sai ya je koma kirista abinsa ya yarda to amma tarihi ya nuna cewa shi ma daga baya ya zo ya musulunta don ya rera wasu waƙoƙi da yake cewa ba ba'da al-haqqi aran lilaqmatin wato har ya kai inda yake cewa fayalaita ummi lam talidni wa laitani sabartu ala alqawl alladhi qalahu umar ina ma dai a ce mahaifiyata ni bata haife ni ba ina ma dai a ce na yi haƙuri akan zancen da umar ya faɗa radiyallahu an don haka sai musulunta to ne malamai suka ci gaba da bayani fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin in duk kun yi kun ce ba za ku yi musulunci ba da sannu Allah zai zo da wasu mutane Muhammad bin Ka'ab kamar yadda nace yace sune Abubakar da Siddiq radiyallahu an sannan kuma ya tabbata a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya kalli Abu Musa ashari yace hum qaumu hadha sune mutanen waɗannan ma'ana ash'arawa saboda sun zage damtse sun yi jihadi a cikin musulunci sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi sahihi a can ya yabe su ya ce ma dalla da waɗannan ƙabilu su sun kasance idan suka zamana akan tafiya al'amari ko ko su ya ƙare sukan tallafa ma juna su yi karo karo su taimaki marashi annabi ya musu wannan yabo sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da bayanin sifofinsu yuhibbuhum wa yuhibbuna su waɗannan mutane suna son Allah Allah ma yana kaunan su subhanahu wataala yaya za a yi ka gane kai kana kaunan Allah ko kuma Allah yana kaunan ka duk hadisai sun mana bayani idan kana so kai ka gane kana kaunan Allah ya tabbata a cikin sahih hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman tabi'u halayya guda uku duk wanda aka samu ɗaya daga cikin halayyar nan a cikinsa to hakika wannan ya samu ɗanɗanon imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya kasance babu mafi soyuwa a wurinsa fiye da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai ka duba kaga kai a ranka kana jin irin wannan ni a raina ina ji shi ita su a can suna jin a duk duniya babu wanda ke da soyuwa a ransu irin Allah subhanahu da kuma annabinsa ya tabbata a cikin musnad Imam ahmad rahmatullahi alaihi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, min malihi wa waladihi wa nafsihi allati bayna jambai imani ɗayan ku ba zai cika ba face annabi alaihi salatu sai ya kasance a wurinsa ya fi soyuwa fiye da ‘ya'yayensa da dukiyoyinsa hatta kuma ran da ke tsakankaninka Umar sai ya yi nufin ya karantar da mu wani darsi radiyallahu anhu Umar yana ɗaya daga cikin mutane goma da aka bushara bishara da aljanna amma saboda ya karantar da ni da kai da su daras, don mutumin da bai samu irin wannan ɗanɗano ba na ƙaunar Allah a cikin ransa wannan ba imaninsa bai cika ba Umar sai kan annabi radiyallahu sai ke cewa ya rasulullahi ni ina ƙaunan ka fiye da kowa amma raina kadai na fi soyuwa ma'ana ta fi soyuwa a wurina fiye da kai ya rasulallah yayi wannan ne karantar da mu darasi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalle sa yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa nafsihi allati bayna jambai Umar sai ya kalle sa radiyallahu an sai ce ya rasulullah yanzu kan a raina babu wanda ya fi soyuwa a wurina fiye da kai hatta rayuwata annabi sai ya taba shi ce to al'ana ya Umar yanzu ne imanin ka ya cika ashe kenan na kuma kaunan Allah shine ka ƙaunaci ka kaunaci Allah su ta'ala ko dai ka kaunaci wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin sahih hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura mutane kan yaki shugaban da aka daura chief commandant da aka daura sai ya zama da duk da zai yi karatu ya sallah sai ya karanta qul huwallahu ahad sai wannan abu ya gunduri mutane abu ya ishe su da suka dawo sai suka koka wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ai shugaban nan da ka daura akan mu duk sallah in ta kama baya karanta wani abu face suratul ikhlas qul huwallahu ahad annabi ce to yana da hujja ba mamaki da ta sayi haka ba za mu kama shi da laifi ba sai mun je ta bakinsa ku kira sa aka kira sa aka ce ga koke da ake yi mambobinka sun ce baka karanta wani abu sai qul huwallahu ahad binciken Sallu me yasa kake wannan saluhu lima yasna'u zalik ku tambaye shi don me yake yin haka da ya zo wurin annabi alaihi salatu wasalam sai yake cewa li'annaha sifatun min awsafi ko min sifatir rahman domin ita sifofi ne daga cikin sifofin mai rahama fa ana uhibbu an aqra biha ni don haka kawai yasa don girman sifofin Allah yasa nake son dinga wannan karatu da ita a cikin sallah annabi sai yace da shi alaihi salatu wassalam anta ma'a man ahbabt kai za a tashe ka da wanda kake kauna a nan duniya ashe kenan kun ga kaunan Allah ta'ala shine ya kasance abinda aka sa ka in nan kai sannan kuma abin da aka ce ka bari ka bari ya sake tabbata cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana zai shi yaki yadda muke a zaune a nan sai sahabbai suka taru radiyallahu anhu sai ya daga tuta yace la'utiyanna rayata la'utiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wannan tuta zan baiwa wani mutum zakakuri jarimi wanda shi mutumin nan yana kaunan Allah da manzonsa Allah ma da manzonsa suna kaunan wannan mutum kowa sai yana kokari kaga yaƙi za a tafi neman lahira za a je ba neman kuɗi ba amma kowa na so a ce yayi shahada kowa sai yana nuna kansa annabi alaihi salatu wasalam sai ce ina aliyu dan abi talib radiyallahu anhu sai ce gani ya rasulullah sai ya ɗauki wannan tuta ya danka masa ashe kun ga kaunan Allah subhanahu wataala ba wai magana ba ce kawai wacce mutum zai faɗe ta a baki a'a shin kai mai bin Allah ne sau da ƙafa ko ko a'a kai din mai sabon Allah ne in ka tsinci kanka cikin masu saɓo ba za ka ce kai mai son Allah bane wa ta'ala shi yasa kuma akwai alamomi waɗanda idan Allah ya ƙaunace ka yakan bayyanar da su a jikinka daga ciki ya tabbata cikin sahih Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani idan ya kaunaci mutum ta hanyar annabi alaihi salatu wasalam yakan kira jibrilu nada jibrila yakan kira jibrilu ya ce ya jibrilu inni ahbabtu fulanan fa ahibbu ni ina kaunan wani don haka kuma ku kaunace shi sai jibrilu sai ya kira ma'abuta sama ya ce ya ahlas sama ya ku ma'abuta sama lallai inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu Allah ya bani labarin yana kaunan wane ko ma ku kaunace shi annabi ya ce alaihi salatu wasalam fa yudau lahu alqabulu ala al ko fil ard sai a sanya masa ansuwa duk inda ya taka ana haba haba ana kaunansa ana so a gansa to in ka ga mutum da irin wannan sifa tabbaci hakikani mutum ne wanda Allah subhanahu wataala ke kaunansa ba ba wannan kada ba idan Allah ya kaunace ka zai baka wasu garkuwa wanda zai kare ka ya tabbata cikin sahih Abin da bukhari ya rawaito cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rawaito daga mahaliccinsa yana cewa bawana ba zai kusance ni ba fiye da irin abin da na wajabta masa idan ya riko da shi zan kaunace sa idan ko na kaunace sa zan bashi wasu irin sifofi ko ko immunity ko security game da haka ba zai kalli haram ba ba zai ji haram ba sannan ba zai ci haram ba ba kuma zai riƙe haram ba ba zai yi tattaki da kafafunsa zuwa gidan haram ba wallahi in ji Allah idan ya tambaye ni wala in sa'alani la utiyanna wallahi in ya roƙe ni zan ba sa, wala in ista'azani la uizanna in ko ya nemi ta yace Allah kare ni daga kaza Allah ka tsare ni kaza Allah yace wallahi zan kare shi daga wannan abu wannan ita ce alama idan Allah subhanahu ya kaunaci mutum yakan sanya daga cikin waɗannan abubuwa sannan daga cikin alama Allah yakan kare maka duk wata fitina ko musiba wata za ta zo ya tabbata cikin sahih hawa yau Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil haq duk mutumin da ya gaba yayi kiyayya yayi sa'insa da waliyina majibinci wanda ya jibince ni da bauta da kuma ambato to lallai hakika na masa iso ya shirin yaƙi da ni fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli in har ba za ku daina ba to Allah ya muku izinin ku shirya ku shirin yaki da Allah da manzonsa a can kuma kasa ke cewa wal mala'ikatu ba da zalika zahir mala'iku su ma tunda Allah zai fada da kai su ma za su bayyana shi yasa sai ga gaso da yawa ina karanta wani littafi na wani mutum irin free thinkers wanda shi bai ma yadda da Allah ba amma abin da yake cewa sautari mutum daga cikin mu yakan ta fafutuka ya tsayi wurin neman abu amma baya samu saboda zuciyar tasa ba ta da kyau to shi sa sau dari kakan zo ka ta faɗa da mutumin da bai ji ba bai gani ba bai sani ba kai baka san kusancin shi da Allah ba sai ya zanto abin da ka tara sai ya watse abin da ka haɗa sai ya fashe inda ka tunkara ka kasa imma duk abin da ka riƙe ya saki saboda kana faɗa da mutumin Allah wanda Allah shi ke karewa wannan ita ce ƙaunar Allah subhanahu ta'ala sai ya ci gaba da cewa azillatin alal mu'minina su waɗannan mutane azilla anan jam'u zalil ba jam'u zalul ba don in an ce jam'u zalul yakan kasance ne zulula fasluki subula rabbiki zulula amma a zillatin jam'u zalil wani mai hikima yana cewa ah, qaumun eh, wato wasu mutane ne julusun fi majalisihim razan idza dayfun alamma bihim khufufu su idan ka gansu a majalisin su kai ka dauka sarakuna ne amma idan ba ko ya zo saboda tsananin girmama sa da bashi matsayi sai su daura shi a matsayin su kuma su su koma a matsayin sa wa nutbi'u wa nukrimu ma dama fina wa nutbi'uhu al-karamata haythu mala adon haka adillatin alal mu'minin mutane ne waɗanda yake zaka samu masu tausasawa laushi da sanyi ga 'yan uwansu muminai ya tabbata daga cikin sifofin annabi alaihi salatu wassalam ana cewa da shi alqattalu ad-dahuk annabi mai yawan murmushi ne ga majibinta al'amuransa wato muminai kenan sannan kuma mai yawan yaƙi ne ga maƙiyan Allah subhanahu wataala wannan sifofi ne ta sabon annabi alaihi salatu wassalam don ya tabbata cikin can Allah na cewa محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رعماء بينهم masu tsanani ne akan kafirai amma masu sanyi ne da rahama kuma abin da ke tsakanin su amma a yau kaga mu ba mu ɗauki karantarwa irin ta sahabbai ba saboda mun canza aya mun yarda da cewa Muhammadu Rasulullah amma sai mu muka ce wallazina ma'ahu ashidda'u alal mu'minina ruhama'u alal kufari. mun kasance masu tsanani ne tsakanin mu sannan masu tausayawa ne ga kafirai ta yadda yake mutum zaka samu yana iya bude masana'anta ko ya bude wurin koyan abu sai ya ɗauko waɗanda ba irinsa ba ya ɗaura a kai ya jajirce ya sallami nasa wai da hujjan sun fi mutanensa amana sannan kuma ba a bari ba a ɗaukar lokaci face sai sun durkusar da kamfanin ana iya haɗa baki da su akai ka lahira wannan musiba ce a cikin al'umma a lokacin da zaka samu duk mutumin da zai taso daga cikin su akan bashi ainihin target akan cewa wannan kujera kar ka yadda ka batta face sai ka saka jama'an ka a ciki kai ko kakan tafi ne a matsayin ka na musulmi idan ka hau kujera baka ka barin ta sai ka tabbata cewa na kaɗan nan sai ka karkaɗe su ka sallame su dalili da na tambaya sai wani ke gaya mani saboda galibi daga cikin mutanen mu ba mutanen Allah bane zaka samu sukan yi ko sukan yi banna sukan lalace su watse su tambaɗe to idan ya kawo irin nasa wanda ke jin maganarsa yake fahimtan yaransa to wai shi a tunaninsa yana iya ɗauka ya je ya tallata shi don haka bai zai maimakon ya kawo nasan sai ya kawo wanda ba nashi ba shi kawai tsakanin su ne nan ne aiki na office a don haka sai ya alfasha ya yi munkari ya yi tsiyataku ya koma zinace zinace babu abin da baya yi sai ka samu sakatarinsa mai tsefafban kai irin kamar yadda annabi ya ce alaihi salatu wasalam hunna kai asnimatil buqtil ma'il yan ka ganta da tsefafban kai irin kamar tozan raƙumi wanda yake saboda tsufa har ya koma ya karkace shi ita zai ɗauko ya ajiye sakatare za ka samu kuma na lalata da ita a don haka bai da kwarjini a wurin shi bai da kwarjini a wurinta saboda ta san shi ya santa to shi yasa Allah sun yake cewa azillatin alal mu'minin izzatin alal kafirin madaukaka ne akan kafirai yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im suna jihadi cikin hanyar Allah ba su tsoron zargin mai zargi ya tabbata a cikin suna daga Abu Zarrin al-Ghifari radiyallahu anhu ya ce awsani khalili bi sab'in annabi badade masoyi na annabi alaihi salatu wasalam ya mani wasucci da abubuwa guda bakwai daga cikin abin da ya mani wasucci ya mani wasucci da san masakai ya ce in kusance su wa an anzura ila man huwa duni ya ce in kalli na ƙasa da ni wa Allah anzura ila man huwa fauqi kada in dubi zuwa ga wanda ya ɗara mani ni'ima har kullum idan za ka yi dubi ka kalli na ƙasa da kai wannan zai saka gode ma amma a lokacin da kake tsatsuba kana hangen wane ya sa kaza wane yana da kaza ni ma bari in yi kaza to wannan musiba ta faɗa kanka sannan ya umurce ni da in yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah sannan kuma ya umurce ni da faɗin gaskiya kada in ji tsoron zargin mai zargi a lokacin faɗin gaskiya saboda idan kace zaka ji tsoron mutane ba za ka faɗi gaskiya ba aini za a ce da ni kaza to ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah man raqaba an-nas lam yasfar bi hajatihi in har zaka kalli mutane kace an ce kaza ai gudun kada ayi kaza to lallai ko babu inda zaka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya tsawata wa annabi akan irin wannan wa takshan nasa wallahu ahaqqu an taksha sai kana tsoron mutane amma kuma Allah shine ya fi cancanta ka ji tsoron sa ashe kenan kun ga idan magana ce ta gaskiya in dai ta zo gaskiyar ce ta tabbata gaskiyar ce to ba a daga kafa akan ta ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma yanbaghi lil mu'mini an yuzilla nafsa bai kyautu ga mumini ya kaskantar da kansa ba sai aka tambaye sa wa kaifa yudhillu nafsa ya rasulullah ya za a yi mumini ya kaskantar da kansa sai ya ce an yuhammila min al'amali ma la yutiq ya daura wa kansa abinda ba zai iya ba abinda zaka iya shine abinda ya gaskiya ta zo da shi to ko ma wane ne duk abinda zai faru ya je ya faru amma kai dai ka faɗi gaskiya ya tabbata har waye kuma a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani inna allaha la yas'alu abda Allah zai tambayi bawa ni da kai da shi da su ran alkiyama sai ya ce ai abdi ya kai bawa na ra'aita munkaran walam tunkir kaga abin ki wanda zaka tsawata ka ce a bari don me baka tsawata ba har dai annabi ce idan hujja ta tabbata hatta idza laqana Allahu al-abda hujjata idan Allah ya tabbatar da hujja akan bawa bawa ya san cewa babu inda zai kurda ya sha sai abinda zai ce da Allah sai ce ya ubangiji wasaktu bika wa khiftu nas aina sakankance da kai mahalicci na ne amma abinda ya hana ni in dara in faɗi gaskiyan nan wallahi ba wani abu bane face kawai ina tsoron mutane kaga wannan musiba ce tsoro kuma sifa ce alama ce ta munafikai ya tabbata har wa yau a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yamna'anna ahadakum rahbatun nas an yaqula al aw fi ma ma'ana kada tsoron mutane ya hana wani mutum daga cikin ya faɗi gaskiya amma gaskiyan nan bil uslubin layyin za a faɗa ne wato da kyakkyawan tafarki da kuma approach wato a tunkari wanda yake aikata wannan abu da magana sanyayya domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiki Musa da Fir'auna alaihi masalatu wassalam da ya aiki Musa da Haruna zuwa wurin Fir'auna sai yace da shi faƙula lahu qawlan layyinan la'allahu ya aw yakhsha ya kai wani ranka ya dade ba irinka bane ya kamata kai wannan Allah ya tara mabiya a ka tara masa ƙasa to yin Allah ya taimake ka sai an shi maganarka amma ba an bushi za a yi ba don haka magana ta gaskiya wannan ba ma wai sai malamai ba a'a a inda kake kai ka ga banna to bai kamata ka batta ba wannan ita ce musiba da kuma fitar da muke ciki a yau mutum kana ganin gaskiya amma ko dai saboda wani abu da zaka samu ko kuma saboda son zuciya ko saboda tsoro ba za ka iya magana ba hasali da karkarin al'amari ka ce kai kana tsoron mutuwa to ka taba ganin mutumin da ya dawo mai rai. wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa al khalidun ka taba ganin wani mutum da aka ajiye mai rayuwa diddinin wala hayran innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne sannan dukkanin al'umma a bayanka kowa zai mutu ashe ko tunda haka ne wala yakhafuna lawmata la'ib ba su jin tsoron zargin mai zargi tarki saboda in kace zaka dakata mutane ai za a ce da ni kaza an faɗa mani kaza an ce kaza to wannan al'amari ba za ka yi nasara ba mai hikima yana cewa wa idal fata arafa ar-rashada li nafsihi wa idal fata arafa ar li nafsihi hanat alaihi malamatu uzzali idan saurayi ya san abin da yake a kansa gaskiya ne idan malami ya san abin da yake faɗi gaskiya ne to duk zargin mai zargi yakan yi masa sauki shi yasa ka yin wani mai hikima da yake yabo yake ce ajidil malamata fi hawaki ladhizatan hubban li dhikraki falyalumnil laim ya'ani yace ni ai saboda kauna wacce nake maki to nakan ji zargin mai zargi yakan zame mani daɗi ne ni a cikin raina don haka duk wanda zai faɗi abu game da ke innan ya daɗe bai faɗa ba ya je ya faɗa abin da yake so ya faɗa ashe kenan kaga kai a matsayinka na musulmi dole ne kai don Allah ka so don Allah ka idan Allah kamar yadda ya tabbata a cikin sunan man a'ata lillah wa ahabba wa abghada lillah faqad istakmala al-iman wanda ya bada don Allah ya hana don Allah yayi kauna don Allah ya kuma ƙi don Allah to wannan ya cika imani haka muke ni da kai a yau shi yasa dole ne mu dauki irin waɗannan sifofi wacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ai su ne hum qaumu hada su ne mutanen wannan wato abu musa lashari to muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin su na'am malam mu ci gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون wannan أنت عبد الله بن سلام رضي الله عنه ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce ya rasulullah inna qaumana min bani quraiba wa bani nadir hajaruna wa lam yujalisuna wa qata'una wa mana'una ai yan uwanmu yahudawa daga cikin banu quraiba da kuma banu nadir sun kaurace mana sun hana mu sun ƙi su ba mu ba su magana da mu sai aya ta sauka inna ma waliyukumullahu kawai majibincin al'amarin ku shine Allah subhanahu wataala ashe kenan kaga don mai fushi zai yi fushi da kai yadda na faɗa a baya matukar Allah ya yarda da al'amarin ka kai kana kana neman yardan Allah ne to kada zargin mai zargi ya dame ka ya je ya ta ya je duk abin da zai faɗa ya faɗa domin hasali kamar da masu iya magana suke cewa inni husittu fazadallahu fi hasadi la ansha man ansha yawman ghaira mahsudi yake cewa duk mai rayuwa baya rasa ma'abucin hasada bare kuma mutumin da kila za a ce yayi fice ko ko a an san sa to baya rasa yan uba waɗanda za a dinga darga darga to kai har kullum ya zanto abin da kake nema yaddan Allah subhanahu wataala wilaya malamai sun tattafi akan fassarori da dama in aka ce wali ya yali aka ce ma'anar shi alqurbu shine kusanci wasu ka ce ana kiran waliyi waliyi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya jibinci al'amuransa to wane ne waliyi shin waliyi wani mutum ne wanda yake shi yana da sifofi daban wanda kawai ni da kai da shi za mu gane mu ce wane waliyin Allah ne ko ko a'a Allah da kansa subhanahu ta'ala shi ne mana bayanin su wane ne waliyansa Allah ya mana bayanin sifofi na waliyansa don mutumin da ya imani da Allah subhanahu ta'ala sannan kuma yake tsoron Allah subhanahu ta'ala wannan waliyin Allah ne yanki ko ko saki babu kaidi ba wasu mutane ba ne ɗaiɗaiku ku kamar yadda ake ikirari a ce ai wane waliyi ne wane yana da wilaya A'a Allah ya yi bayanin ko su wane ne waliyan nasa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun matukar an same ka da imani an same ka da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kai ɗinnan waliyi ne na Allah subhanahu wataala ba wani mutum bane wanda ni zan ɗauko in bashi wilaya kai ka ɗauko ka bashi wilaya kai kanka waliyi ne na Allah subhanahu wataala muna fahimta sannan wilaya ta kasu gida guda biyu akwai waliyan Allah waɗanda Allah suke wa aiki akwai waliyan shaidani Allah da kansa ya kasa waɗannan mutane gida biyu a cikin alkur'ani Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur dhalika bi anna Allah maula amanu wa kafirina la maula lahum kaga shi ya kasa Allahu inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin shi ya kasa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya kaga ashe akwai mutane wanda yake waliyai ne na Allah suna aiki ne dan Allah suna kuma neman yardan Allah ne subhanahu wataala sannan kuma akwai mutane waɗanda ke waliyai ne na shaidani Allah da kansa shi ya faɗa inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ai shaidani ne yake tsoratar da waliyansa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 ba wata aba ce wacce ni zan zo in ce kai waliyin Allah ne matukar kana da imani sannan kana jin tsoron Allah subhanahu wataala to Allah shi shine kira ka waliyinsa wane ne kuma ya ce kai ba waliyin bane muna fahimta malamai don haka sai muka samu so irin na rai da zuciya ya zama na wai akwai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatamun nabiyyin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wai sai aka samu kuma wai akwai khatamul auliya cikamakin waliyai ko maudu'i na hadisi ba za ka samu ba wanda ya kare wannan magana maudu'i wanda wani ya kaga ya jingina shi ga annabi alaihi salatu wasalam ba za ka samu wanda ya kare wannan magana ba sannan ka ji abu mafi muni wanda ya fi komai muni wai khatamul awliya'i afdalu min khatamil anbiya cikamakin waliyai wai ya fi cikamakin annabawa saboda wai shi cikamakin waliyai kamar yadda yake ikirari wai shi ma yakan samo ne daga taskar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha bai ma'ana wurin Allah kai tsaye wai shi yake da link shi ma kamar yadda annabi yake da link da Allah wai shi ma haka yake da link da Allah kaga wannan magana kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba magana ce babba wacce take ainihin ta girmama in ka koma wurin malaman tauhidi suna iya yi mata matsayi su aje ta kai waliyin Allah ne matukar kai mumini ne matukar kana tsoron Allah kai waliyin Allah ne sannan kuma mu sani shi wai dan an ce da kai waliyi ba shi bane misali ke nuna wani abu daban-daban waɗanda za su dinga fitowa daga cikin jikinka ba ba lalle bane zama haka shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi alai ya ce na zauna da wasu mutane na san su sun san ni suna ikirarin walittaka amma kazamai ne suna mu'amala da najasa suna ɗaukan karnuka suna fita suna kwana a jujin da annabi ya ce shaidanu suna zuwa wannan wuri don haka sai ka samu suna da tasarrufi tasarrufa irin na shaidani wani daga cikin su kana iya ganin sa yana tafiya a iska da nace da shi ambaci Allah sai gashi ya faɗo an gansa saboda dama shedanu ne suke tare da shi kuma shi shedani har kullum an ce makiyi ne gare mu inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu kaga shi sa Allah subhanahu ta'ala ya dada nan bayanin sa karara wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala a don haka sai mu yi hattara mu gane Allah shine ya kira ka waliyi inna ma kaga wannan cikin balaga ana kiran shi adatu hasrin wa qasr wato al'amari ne wanda yake an killace ba kowa bane majibincin al'amarin ku face Allahu Allah wa rasuluhu da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Ke yasa ya tabbata a cikin sahih annabi alaihi salatu yake cewa inna bani fulanin inna bani fulanin laisu bi auliyai wane da wane ba su bane waliyaina inna ma waliyyi Allah inna ma majibincin al'amari na shine Allah subhanahu wataala kaga annabi da kansa kenan ashe kenan to ina kai ka samu wani al'amari daban can wanda zaka zo ka sako shi kuma ka ce wa mutane wannan addini ne inna ma waliyyukum Allah kawai majibincin al'amarinku wannan da sifa ne alal mawsuf domin sifatul wilaya an takaita ta akan Allah subhanahu wataala wa rasuluhu da kuma manzonsa na amanu da kuma waɗanda suka yi imani alladina yuqimuna sala waɗannan da suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakka sannan suke ba da zakka wa hum raki'una alhali suna cikin ruku'i ibnu mardawai ya rawaito daga muhammad bun sa'id al-kalbi yake cewa wanda ayan nan take magana a kansa shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu an shi yasa shi a imamiyya suke cewa wannan dalili ne akan cewa Ali din nan wali ne na Allah kuma da nassin al-Qur'ani ya tabbata don suna kokarin kafa hujja da wannan aya Ibn kathir ya ce wa hadhihi min akadhibi shi'a irin waɗannan ƙaryace ƙaryace ne na mutanen shi'a sannan Sheikh Ahmad Shakir shi ma ya ce wa hadihi min akadhibi shi'a irin waɗannan maganganu ƙaryace ƙaryace ne kawai na mutanen shi'a sannan shi hadisin da ibnu mardawai ya rawaito daga muhammad bin sa'id al-kalbi duk malamai sun ittifaki sun ce shi wannan muhammad bin eh, sa'id din maturukun tuntuni an daina rawaito hadisi daga gare don haka hadisin bai inganta ba ƙarƙashin wannan na maganan ƙoƙarin kare wilaya ga aliyu radiyallahu an sai ya na cewa kamar yadda ya tabbata a cikin usulul kafi na kulaini yadda suke cewa wato ainihin farillan ko arkanul islami hamsa rukunnan musulunci guda biyar ne kaga kai na farko a wurinka zaka ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakat wa sawm ramadan wa hajj baitillahi alharam liman istata'a ilayhi sabila amma sai yazo su a wurin su a can cewa rukunnan musulunci guda biyar ne babu shahadatu Allah ilaha illallah na farko shine alwilaya sannan wa iqamus sala wa ita'uz zaka wa sawm ramadan sannan wa hajjul baiti amma shahadar da in ka musa ta zaka fita musulunci in ka faɗe ta za ta shigo da kai addini ita ba ginshiki bace a wurin su wannan magana na cikin usulul kafi na kurai to kaga kenan idan ka ɗauki wannan yaya za ka yi da wannan magana Allah subhanahu ta'ala ya ce shine waliyi kuma a'a wani mutum ya ɗauko wani abu can daban ya yi ikirari kuma ya riko da shi a don haka inna ma kuma Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un baka da wani waliyi wanda ya wuce wannan saboda ayoyi da yawa sun yi wannan bayani النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي عليه الصلاة والسلام شين ما في جئنتا الأمر نمومني قوة قوة شيء سيتبتع تكون حديث دون متوم إنك بن سباش yayi ya karaɗa ya karaɗa yayi kokarin biyan bashin Allah bai ruwa ce mashi yadda zai biya ba annabi ya ce ni na ɗauki gabara ni ne mai da al'amarin sa gaban Allah na alkiyam kana da waliyin da ya wuce sa ashe kenan kaga ukun nan gaba daya in ka fita cikin su ba ka da wani waliyi sai dai kawai son zuciya da kuma ra'ayi irin na mutane na wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wal ladina amanu fa inna Allah humul ghalibun wa man yatawalla Allah dun mutumin da ya jibinci Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu ya jibinci manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina amanu sannan ya jibinci waɗanda suka yi imani fa inna hizballahi humul ghalibun lallai rundunan Allah sune masu rinjaye ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ibadiy salihun sannan kuma yana cewa kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli wa inna jundana lahumul ghalibun rundunar Allah sune masu rinjaye Kisa sa duk wanda zaka rika ko dai ka ce a wani bari mu bi ta wani don mu samu kaza ko mu imma wani ko mu yi kaza ko mu bi ta hanyar wani mu murkushe wani. wannan duka bai yiwuwa matukar Allah subhanahu wataala bai hukunta haka ba don haka in karki Allah ka rike sa ka rike ƴan uwanka muminai to rundunar Allah su ne masu rinjaye wannan shine abin da yake wahaltar da mu a yau kana musulmi amma baka yarda da musuluncin ba kana da manzo amma kana shakku cikin annabcinsa kana da ƴan uwanka musulmi amma baka ɗauke su abin amintattu ba ko abin amincewa ba shi yasa muke cikin wahala to duk wanda zaka ɗauko kuwa matukar ba haka bane ba su bane ka ja to kana tattare da wahala kuma wahala ba za ta barka ba wannan shine abinda waɗancan mutanen suka fi mu kaga ya ce waɗanda suka kafirta wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba waɗanda suka kafirta sashen su masu ƙauna ne ga sashi duk fa da zaka ga ba a ga maciji dama ake yi na doya da manja amma idan al'amari ya zo a kanka kai sai ya zanto bakin su ɗaya su yi magana da yawo ɗaya sannan idan sun koma kowa ya san gidan ubansa mu me yasa ba za mu yi haka ba al'amari ne guda ɗaya har kullum a ta magana kai ya haɗu kai ya haɗu kai a haɗa yake sai dai wasu mutane suka raba shi kai ya haɗu amma wasu mutane ne suka raba shi saboda son zuciya me yasa ya rabu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a khutbarsa ta hajjatul wada lokacin da yazo yake ce da sahabbai radiyallahu anhum Allah zai tambaye ku ni fa ma za antum qailun mai za ku ce da Allah suka ce za mu ce lallai ka isa ka isa annabi sai daga hannunsa alaihi salatu wassalam yace wa taraktu fikum ma in yatasantum bihi falan tadillu ba'di na bar muku abubuwa guda biyu matukar za ku yi riko da su a bayana ba za ku taba bacewa ba ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum matukar kun yi riko da waɗannan akala ragamar abubuwa guda biyu ba za ku bace ba kitaballahi wa sunnati in al'amari ya dame gaba daya fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli a koma cikin alqur'ani a karado a tono a ya mutso hadisi a ga menene annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa game da wannan ka duba Umar an Khattab radiyallahu anhu wanda yake sa shine na biyu biyu bayan Abubakar da Siddiq radiyallahu anhu amma idan abu ya taso yakan tara sahabbai ya ce shin cikin ku akwai wanda ya ji wani abu game da wannan al'amari wane ne ya ji wata magana ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai tambaya in an ce an ya ce kaza kenan sai amfani da shi to aka yadda wannan aka wayi gari wani ya ce maka bai yadda da manzon Allah ba to sallah shi bai yi imani da shi ba saboda kore hadisai kore annabi ne bai yadda da shi ba wani ya tashi ce maka a'a kalmar shahada ba rukuni bane na musulunci matukar zaka riki wani da kauna da so kamar yadda aka ambato mu Abuja aka ce da shi wane yana kaunan Aliyu radiyallahu anhu amma aika aika ba irin wacce baya aikatawa sai ce to babu damuwa ai duk mutumin da ya rike Ali radiyallahu anhu zunubin sa ba zai cutar da shi ba zai ya samu gafar to ina ka samu wannan kuma ka ce ai shiru duk a haɗe kai wai a tafi don dai kai ya haɗu bayan Allah subhanahu wataala yana cewa innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al fi jannatin na'im innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum rahmanu wadda duk inda ka ce amanu zai ce wa amil salihat to sai zaman an wayi gari wani ya rushe ainihin ginshikin ko ko a'a mutanen da yake zarata ne su suka yi dakon addinin nan su suka dinga yaɗa shi gida gida tudu da kwararo sai aka wayi gari wai kuma su ne abin fada su ne abin la'anta ayar baya da muka karanto fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa ba mu taɓa farin ciki da wani abu ba irin faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almar'u ma'a man ahabba mutum akan tashe shi ne tare da wanda yake kauna ya tabbata a cikin siha, hadisin bara bin azib radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin bayanin da yayi akwai aikin da zaka yi guda ɗaya Allah sai ya kaunace ka Shi ne son mutanen Madina ce hubbul ansar min al-iman la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq babu wanda zai kaunaci mutanen Madina face mumini babu wanda zai kyamace su yayi kiyayya da su face munafiki sai ya kara gaba faman ahabbahum ahabbahu Allah duk wanda ya kaunaci mutanen Madina Allah shi ma zai kaunace shi wa man abghadahum abghadahu Allah wanda ya kisu shi ma Allah ya kisa to sai zama ba mutanen madina kadai ba aka wayi gari duk gaba ɗaya sahabban nan gaba ɗaya ba su da kima aka wayi gari duk gaba ɗaya wacce yake ta rawaito hadisai sama da dubu biyar da ɗauriya Aisha radiyallahu anha wacce yake duk a cikin matan musulunci gaba ɗaya babu wacce ta kawo mana wani al'amari wanda muke fa'idantuwa da shi sai aka wayi gari har gobe akwai wanda ke tuhumta da cewa ta yi zina ya ce sannan kuma a'a duk saboda dai kawai eh, abun nan sai a ce duk gaba ɗaya a bari duk a manta sabani a zuwa tafi sabani in bai shafi usuli ba bai shafi asali ba wannan babu matsala a cikinsa saboda ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya tura sahabbai radiyallahu anhu wani wuri yace la yusalliyanna ahadukum illa fi bani qurayza la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani qurayza kar wani mutum ya kuskura yayi sallah a ko ina sai an dangana cikin kabilar bani qurayza sai sallah ta suke sahabbai sai wasu suna ganin wa inna hala kabiratun illa ala khashi'in sallah babba ce amma kadai akan masu tsoron Allah don haka ma ketare mu yi gaba mu je mu sallah ko ko a'a za mu bi umurnin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kar mu yi sallah sai mun dangana da qurayza sai aka samu sabani wasu ka tsaya suka yi sallah su dai waɗanda ba su yin ba suka yi gaba saboda ya ce la yusalliyanna kada wani mutum daga cikin ku ya kuskura yayi sallah sai a cikin banu quraiza sai da suka dangana da suka dawo suka ambaci wannan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce kila kuma musib wannan ku yayi daidai da wanda ya rike da fahimtarsa a cikin sallah yayi a hanya da wanda ya dangana cikin banu quraiza wannan ku yayi daidai kaga wannan sabani ne na far'i ba abin da ya shafi asali ba don a cikin su akwai wanda yace bai da sallan ba babu wanda yace bai da sallah ba amma abin da ake sabani akai shin za mu yi sallan ne saboda girman ko ko? a'a za mu bi umurnin annabi sai mun dangana ashe kenan kaga in dai wannan ne far'i wannan babu wani abu a cikinsa wannan ya faru tsakanin annabi Dawud da Sulaiman alaihi wasallatu annabi dawo shi mahaifin annabi sulaiman wa sulaimanu dawud amma ka duba kaga da aka zo wasu mutane mata sun kawo koke sai suka zo wurin mahaifi annabi dawud alaihi salatu wasalam yayaye ne an aje yayaye guda biyu sai kawai wannan kerkeci sai zo sai dauke abin nan guda daya sai ya gudu da ya gudu annabi dawud da ya duba ya duba magiyar babban ya kalla ya duba sai ya ce to ke ki dauki wannan naki ne karama sai ta kwanza makara ta ce ai wannan da aka ce ita ta dauka shine nata natan ne kyarkeci ya dauka ya gudu ɗansa sai ya zo wanda na cikinsa Sulaiman alaihi salatu wasalam sai ya ce baba ba haka za a yi ba to tunda abu ya zama haka ko kawo yara ko dai mu buga shi da ƙasa ya mutu kowa ya rasa ko mu sake ajiye ma keci ya ɗauka ya gudu ya cinye ya ji daɗin sa ko mu yi masa yankan rago ya zanto kowa ya tashi babu da sai babban ta ce eh haka ya kamata a yi sai ce to ba naki bane kaga ya warware hukuncin babansa ai fahimta ce an fahimci wannan amma ba asali bane sannan irin wannan ya sake faruwa manomi ya zo ya yi noma dabbobi makiyayi ya karo dabbobinsa suka shiga cikin gonan manomi suka cinye gaba daya sai ya ce to abinda za a yi ji annabi da yawo alaihi salatu wassalam ya ce to kai yanzu ka tafi da shanunsa gaba daya tunda su suka maka wannan ya ce a'a baba wannan hukunci idan zaka bani sarari ba haka ya kamata a yi ba abin da ya kamata a yi shi makiyayi ya zo ya shuka har sai ta kai inda ta kai sannan sai ya maida ma da manomi gonarsa amma kuma shi manomi a bashi waɗannan dabbobin na makiyayi ya je ya ta amfanuwa da su har tsawon wannan lokaci wanda yake zai karu da shi kaga hukunce ta shi to in wannan ne babu wani abu amma abin da shafi asali wannan babu compromise ba za ka ɗauko wani abu ka yi ƙoƙarin saƙa shi a cikin musulunci ba ko kuma ka ɗauko wani abu wanda duk duniyar musulmin kirki ba wanda yake da sanadi sahihi sai a wurinka kai ko wani irin sanadi ne wannan kike shi kamar misalin maganar wilaya إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سنة كاو وأسكلة تتفاصل تيوا a wani wuri da ake kira shi gadir khum annabi alaihi salatu wasalam bayan an taso fatu makka kamar yadda littattafai suka nuna akwai mutum kusan dubu goma wai annabi sai ya tsaya a wani wai sai ya ce ina aliyu sai ya ce gani sai ya ce haza khalifati wal wasiyu min ba'di wannan shine khalifa na kuma da shi nake muku ci a bayana sai ya daga hannunsa shikenan da wannan wai wilaya ta tabbata a to malam muka duba muka sa cebur muka sa diga muka sa dagi muka hankado cikin littattafan cikin littattafan hadisi duk ba mu ga sanadin ba wai kai kai kake a ka to wannan ko na irin sanadi ne bayan duk irin events da incidences da suka faru a fatu makka an kawo a wasu wurare na sanadi duk kuma an kawo da ni da kai muna da waɗannan sanadin wai sai wannan ne kuma shi kai ne kake da shi kawai to kaga mu a wurin malaman hadisi yadda suke cewa to in fara da bihi fulan sai mu ce kai ma ka keɓanta da riwaya ka don haka riƙe abinka tun da kai kaɗai ka san inda ka samu abinka a don haka jama'a babu abin da zai fice mu ya sanya mu gama lafiya face bin tafarkin Allah subhanahu wataala shi musulmi dan gata ne yadda nake faɗa ba za ka samu dan gata a duk duniya na irin musulmi ba saboda hatta bayan gida yadda za ka yi an nuna ma da wace kafa za ka shiga wace addu'a za ka yi kafin ka shiga wane gefen za ka zauna da irin wane hannu za ka yi tsarki in ka fito mai za ka ce to me kuma kake nema to muna fata Allah ya taimake mu akan gane gaskiya gaskiya ce ya taimake mu akan binta sannan Allah ya taimake mu akan gane ƙarya ƙarya ce kuma ya taimake mu akan nisan kanta subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk an ce tambayan ba ta fita ke ban wannan ce assalamu alaikum malam dangane da ayoyin da suka gabata wanda Allah subhanahu ta'ala ke gargaɗin mu kada mu ɗauki yahudawa masoya majibinta to yanzu abin da ke faruwa na samarin mu musulmai waɗanda suka ɗauka 'yan ƙwallo masoya suna kwaikwayon su to malam ana za mu iya cewa ba komai tun da bai shafi addini ba ko komai hukuncin haka masu iya magana suna ce idza kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu in har baka sani ba musiba ce babba idan ko ka sani musibar ta girmama ai ya ce la tattakhidul yahuda wan nasara al anan jinsiyya kamar yadda za mu karanto a gaba ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء الشاطبية هنا تشيوا آه وبالخفض والكفار راويه حصلة أنا كانت والكفار أنا كانت والكفار المهم حديثي ديتاشي bai ce abin da ya shafi ba bane ko bai shafi aqida ba in dai zaka riki wani mutum kana kaunan shi kana yin yadda yake yi to kai ma ka zama ɗaya daga cikin idan da da lokaci da mun faɗaɗa bayani irin yadda annabi alaihi salatu wassalam ya harhana mutane koyi da yahudawa da kuma waɗanda ba irinka ba a azumi an samu a sallah an samu kai hatta wurin ado ado waɗanda ba musulmai ba sukan bar gashin baki ne haka zaka zaka annabi ce ku saba masu ku yi ado da gemu gashin bakin ku yanki to in ka ga mutum a yau yana barin gashin baki sutu sutu ya kwashe gemu kamar ya tafi ainihin farfajiyan masu neman kayan kaki to ka tabbata cewa ya ɗauko ɗabi'a da ta'ada irin ta mutanen don haka ko a kwallo ne ko ma mene to kai ta yaya za a yi maganar bekan kullum ina kafa hujja da ita ya ce me kake so aka tambaye sa yace babu abin da yafi so irin babansa da mamansa menene ka fi a rayuwarka yace musulunci da musulmai to a cikin musulman nan ai akwai waɗanda suke mara maka baya yace da na san mamata za ta haife ni in samu magoya baya cikin musulmai da ban yi kwallon ba saboda tsananin iyayya kuma sannan ka sani fa is the most the richest footballer yanzu in the world ba wanda ya kai sa dukiya amma kaji abin da yake gaya maka amma saboda lalacewa da watsewa an gaya mani wai wani an yanke mashi a gara saboda kwallo kuma sannan abin takaici mutumin da an ka ajiye kwallon kon free kick baya iya dauka wai shine yake mutuwa akan kwallo Allah ya sa mu gane gaskiya gaskiya ce wannan ce assalamu alaikum malam ina ma fatan alkhairi malam me hukuncin karatun alqur'ani a lokacin da mutum yake tafiya akan hanya idan ya halatta to malam in mutum din ya zo wucewa ta wajen mutane zai yanke karatun alkur'anin ne ya musu sallama ko kuma karatun alkur'anin ya ɗauke masa sallaman da zai musu to wannan babu laifi mutum yana tafiya yana karatun alkur'ani don Allah subhanahu wa ta'ala ya kira alkur'ani zikiri ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sannan a can yake cewa alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sune waɗanda suke ambatan Allah a tsaye sannan kuma a zaune a kishin gide ashe kaga da wannan zamu fahimci a karanta alqur'ani matukar ana tadabburin sa ko da akan tafiya ne wannan babu laifi don makamancin haka ya zo daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma cikin sunan cewa annabi yakan zauna a majalisi alaihi salatu wasalam mukan iya kidayen istighfarin da yake yi ɗari ko sama da ɗari ashe kenan kaga da wannan ba laifi bane amma idan ya zo wurin mutane zai ajiye karatun alqur'anin sai yayi musu sallama don ya tabbata a cikin sahih haqqul muslimi ala muslimi sit haqqin musulmi akan musulmi shida ne daga ciki idza laqitahu fasallim alai in ka hadu da shi kai masa sallama ba ce karanta alqur'ani wallahu a'lam to tambaya na ƙarshe mai ce malam mutum ne yana sauraron alkur'ani sai aka zo wurin da ake sujada a cikin alkur'ani shin ya zama wajibi kenan ya yi sujada ko kuma sai lallai in shi ne ke karatun alkur'ani bai zama wajibi ba ya zo daga umar dan khattab radiyallahu an wata rana yana kan mimbari yana khutba sai ya karanta ayatu sajda ayat da ake yin sujada sai mutane suka yi yunkurin su yi sujada ya ce a. dama na karanto ne dan muku bayanin bai waje ba akan ku ba ashe kenan wani yana yi in ka samu kai in kuma babu sarari bai zama wajibi akan ka kai ba Allahu to sai cikin masallaci insha Allah na'am alaikum salam na'am na'am to alqur'ani eh, wato malam yana tambaya wai an ce an bai wa annabi Musa at-taura wa laqad Musa al-kitaba ko mun bashi at-taura sannan kuma sai Allah subhanahu wa cewa suhufi Ibrahima wa Musa at-takaddun annabi Ibrahima da kuma Musa malamai sun saba akan wannan shin suhufin nan yana cikin attaura ko ko bai ciki wasu kace suhufi yana cikin wani bangare na attaura wasu kace a'a su ne waɗannan alluka da annabi Musa ya rubutu a ciki wa katabla nahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay ah to ko wancan ne ko wannan Allahu alam duka dai an ce wancan attaura shine nasa sannan kuma yana da suhuf ya zamana ɗaya ne daga ciki a'a wani ne duka dai mun yi imani da shi amma ni na fi karkata akan cewa attaura a bace mai zaune da kanta sannan kuma suhufi wani abu ne mai zaune da kansa wallahu a'lam na'am na'am ba mu jinka aya sujjada na'am ya zama dole mutum ya yi mai a dama ai ba a yin sutura sai ana da alola wa in kuntum junuban fattaharu dole ne zama da kana da alola eh na wa alaikum salam na na'am eh bai halatta ba fasinja abin nan direba ya zo ya ga fasinja sai ya kara kuɗin mota wannan bai kyauta ba bai da tausayi ya tabbata a cikin sahih annabi alaihi sato ya ce ni'mal abdu samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara ma dalla da bawa Allah ka ji kan wani bawa mai rangwame a lokacin da zai saida mai rangwame a lokacin da zai siya kaga wannan shine abin da yake wahalar da mu a yau ba tausayi zuciya ta kekashi ba musulmai bane ai wanda ba musulmin ba shi ya kamata ma ka rangwanta domin ya kake kyamu amala ya shiga me yasa ake bashi zakka inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum ai ana ba su ne dan a jawo hankalin su to kaga Allah zamai sai ya ce abinda addinin kai karanta da kake tambaya ta karshe mal walici na eh alladhina amanu wa kanu yattaqun sallam na'am na'am eh mataki ne walittaka maratib ne matsayi matsayi ne ai kaman tsoron Allah ne na wani yafi na wani inna akramakum indallahi atqakum wa yazidu alladhina tadaw huda wa yazidu Allahu alladhina tadaw huda ka gane imani yana karuwa kuma yana raguwa wanda ya fi kowa kusanci ga Allah shi imaninsa ya fi na kowa don haka mataki ne amma abin da muke inkari kai ba za ka san shi ba ni ma ba zan san shi ba ko ko ba wani abu bane title ne wanda zan dauka cewa ne wane ne a Allah yakan bayyanar a cikin mutane wane mutumin Allah ne shi ne yake ɗaukan gabara ya bayyanar yanzu kai a inda kake nan waliyi ne saboda kai mumini ne sannan kuma kana tsoron Allah sai dai walittakan wani ta fi taka ka gane ai wallahu a'lam to za mu dasa aya nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha